أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زم تاش درسي نا تسعين دقيقة أتكين كراتمنا موطا إمام مالك أيو 25 ga watan الرجب hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433 wadda ta daidai da ranar ta daidai da biyar ga watan shida, na shekara 2012 ta miladiya za mu tashi babu ma ja'a fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام نعم إمام مالك باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باب أبن ديزو daga sunar annabi sallallahu alaihi wasallam kan sha'anin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wato abin da ya zo a kan falalar wannan masallaci da abin da ya kusa na wurare masu albarka kamar rauna da mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa haddathani yace eh, haddathani yahya an malik ubaydullah yace yahya yayi ya karanta mun hadisi daga malik an zaid bin rabah daga zaid bin rabah zaid bin rabah al-madani ah, daga cikin ruwa daga cikin marwaita na madina shika ne amintacce ne wajen malaman hadisi wa ubaidillah ibn abi abdullah da ubaidillah ibn abi abdullah al-madani shima ma shika ne an abi abdullah an abi abdullah salman al-aghar daga abi abdullah salman al-aghar al-aghar laqabinsa ne sa salman abi abdullah kuma kunyarsa ne shima wannan tabi'i ne shika wanda asalinsa daga isfahan yake ya zo ya zauna a madina yana da cikin wanda suka lizinci abi huraira radiyallahu anhu wa arda an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu wasallam alaihi wasallam ya ce salatu fi masjidi hadha khairun min alf salati fi ma siwahu illa al-masjid al-haram sallah a cikin masallaci na wannan ta fi alkhairi da sallah dubu a cikin waninsa illal masjidil haram sai dai masallaci alharam ne alfarmaci ne masallacin ka'aba masallacin makka wannan hadisi shine bayyana falalar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa ba kamar sauran masallace yake ba ba kamar sauran masallace yake ba salatun na mutlaq eh, sallah mutlakin sallah farilla ce ko nafila waɗansu malamai suka ce wannan ana maganar sallar farilla ne banda nafila saboda ita nafila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya nafila a gida ya ci sallar sa a masallaci fa inna khayra salati al-mar'i fi baiti illa al-maktuba akan haka yace ba mutane da suka zo suna kwadayin su sallar nafila a bayan ta yace sallah a gida ta ci sallah a masallaci to ko da ku masallacin madina ne kenan to sai dai waɗansu malamai wanda yake da shine shine shine abinda ibn hajar ya ce a madina sallah a gidan madina to ita tana samun wannan falalar ta sallah ta fi sallah dubu a wani gida wanda ba a madina ba domin idan mutum a garin madina ne saboda madina ta samu wannan falala saboda falalan masallacin to in sallar farilla ce a masallacin ta fi sallah dubu a masallacin garinmu da masallacin sauran garuruwa in sallar farilla ce to sallar nafila fa ita sallar nafila tunda an fito a yi ta a gida to sallar nafila da mutum ya yi a gida a madina ta fi sallar nafilar da ya yi a gida ba a madina ba sau dubu shine wannan bahasi ne da malamai suka yi akan wannan salatun fi masjid salatun akan salatun sunna tunda mutlaq ya hada ya dukkan sallah ko ka sallar farilla ne to wannan shine shine tarjihin da ibnu hajar yi waɗansu kuma sun ce a'a da nafila da farilla da haka take ana mata wannan tafdili ana rubanya ta to kuma wannan kamar shine zahirin abin da a kamar wadansu a a maganganun da zaka gani daga cikin abubuwan da imam malik yake cewa za ka kamar yana nuna wannan falalan tunda yana cewa yana so ma al-ghuraba baki idan suka zo Madina ba ƴan Madina ba su yawaita nafila a cikin masallacin domin me saboda kwaɗayin samun wannan falala din la'alla ya tafi akan zahirin cewa wannan tad'ifin hatta ga sallan nafila ma a cikin masallaci din masjidi hada masallaci na wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace masallacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Madina a kowanne mutane suna kokarin suna jan taguwarsa ya dan je gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da uha fa innaha ma'mura ku kyale ta umarni take bi saboda haka aka kyale ta ta zo waje da ake ce maka mabratun nafa yanzu yana nan an yi ofis ɗin yan hayatul amr bil ma'ruf a nan madina yana gabas da masallaci ta durƙusa a nan sai kuma ta tashi ta yi gaba ta juya ta juya ta sake yin gaba sai da ta zo inda aka gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ta durƙusa to a wannan wajen fili ne na waɗansu marayu daga cikin banin najjar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu saminuni ku biya a abin nan ku ga a nawa ne kudin wannan filin nawa ne kudin wannan kasar taku suka ce sun bayar fi sabilillah yace a'a saminuni daga ne malamai suka dauki ka'idar la isara fi ba'a ba a fifita wani akan da'a kaga inda za a ce to ai tunda su ma sun yi sun ce za su yi sani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su su samu ladan yace a'a su biya su faɗi farashin shi zai tsaya saboda kan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a kasar da shine ya saya da kuɗinsa aka gina saboda ka duk shekarun nan da duk masallatan nan da suke zuwa suna yi suke wannan ladan da yana mizanin annabi sallallahu alaihi wasallam da su waɗannan yan samari sun so su samu wannan ladan amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce bai ce musu nan ka'idar min husni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi eh banda a wajen da'a ba za ka ce abinda kake so ma dan uwanka ka so ma kanka ba eh amma wajen aikin da'a ka so kanka nafsi nafsi ka so ma kanka fiye da abinda kake so ma dan uwanka kada ka fifita shi kamar an zo za a yi za a shiga sahu ne an dan samu waje a sahun farko sai za ba a ah, bismillah a ah, bismillah a ah, daga an samu wuce kada ka ta wani ka'ida ce malamai suke kawo la isara fi ba a ta wani wajen aikin da'a fifita kai ake yi to ɗaya daga cikin furoyin wannan ƙa'ida shine wannan kissa ta sayan filin masallacin da aka gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to nan aka haɗu musulmi suka gina wannan masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musharaka wajen gina masallacin yayi budu-budu da kura har sahabbai suna waka suna cewa Allah in qa'adna wan nabiyyu ya'malu la zaka minna amalun mudallalu mu zauna ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki wannan ya zama mun tafi mu zauna mu yi aiki ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana aiki mu ko mun zauna ai mun zamanto tababbu la kana minna amalun mudallalu sai ya to aiki ne wanda yake na tabewa saboda haka aka gina wannan masallaci an gina shi daga ba da duwatsu aka gina ba da rinku aka gina shi aka yi rufinsa da da abin da ɗin dabino suturan dabino sannan aka sanya ganyen dabino aka lullube shi al'arish na aka idan aka yi ruwa ruwa kurara yake cikin masallacin kuma da yashi aka gina ba kafet bane ballantana tayin da yashi sa annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya zo masallaci ya duba kasan takalminsa in babu najasa in akwai najasa ya goge in babu najasa ya shiga ya sallah da su tunda ya shi ne za ka shiga kai sallah da takalmin ka to waɗansu sai suka ɗauko wannan suka ce ta ai ma ai shiga masallaci da takalmi sunna ne saboda haka sai ga masallaci da kafin da komai mutum ya shigo da kuma ya manta kan cewar ya manta ɗaya sunna abin nan ayoyi da sauran hadisai da suka yi umarni akan tsaftace masallaci da ɗaukaka masallaci wanda yana daga cikin fi buyutin ajin Allahu an turfa ɗaukaka masallaci ma'ana a ɗaukaka matsayinsu yana daga cikin ɗaukaka matsayinsu ya zama tukan cewa an tsabtace su an kawar da dauda da abin da babu kyau a cikin masallaci yanzu idan da kowa zai rika shigo a cikin masallacin da takalminsa wata ran mutane su da za su iya sallah ba ma akan kasar saboda haka ba a gina hukunci in ka karanta hadisi guda ɗaya kace zaka gina addini akan sa gaba ka gina hukunci in sai ka tsaya ka dudduba sauran adilla gaba ki ɗaya kuma ka tsaya ka duba maqasidish shari'a manufar shari'a da kowane umarni idan ya zo ne manufar to a shahid masallacin haka a gina shi idan aka yi ruwa yana yoyo har masallacin ya jike domin a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi na kwana ashirin a wannan shekarar ya yi itikafi kwana goma sai a yi mafarki an ce masa zai ranar da yake nema yana gaba saboda ka ya sake ya ce duk wanda ya yi itikafi tare da shi ya koma ya ci gaba da itikafin nan domin abin da aka nuna masa an nuna masa itika an nuna masa abin da yake nema yana gaba daren 21 ne saboda ka yace ya an nuna masa cewa yana sujada fi ma'i wa tsin yana sujada a cikin ruwa wato a cikin ruwa da yumbu sai gashi a cikin daren 21 an yi ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla asuba bayan ya yi sallama sai aka ga goshinsa da hancinsa yana lullube da ruwa da da ruwa da da yunku saboda masallacin ya jike don ana ruwa masallacin yana jikewa saboda ba su Allah ba a cikin wannan ni'imar suke ba mu ko yanzu muna cikin wannan muna ganin kan cewar mun yi wani abu kamar gata ma muke ba a to su annabi sallallahu alaihi wasallam kun ji sifar masallacin to masallacin na annabi sallallahu alaihi wasallam yace masjidi hada masallaci ne wanda hajjin sa yana nan har yanzu in ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina za ka gani a cikin waɗansu al'amuri an rubuta hada haddu masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam yana daura da ɗakunan matansa bangonsa na gabas bangonsa na gabas tunda kun san kibla a can kudu ce to bangonsa na gabas nan ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam bangonsa na arewa ya haɗe da gidan sayidina abubakar da sahabbai ƙofofinsu suna shigowa cikin masallacin idan mutum ya tashi da daddare in yana da jaraba yana neman ruwa dole sai ya kika cikin masallacin domin ya je ya nemo ruwa da masallacin haka yake daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa a rufe masa kofar sai kofar sayyidina abubakar kawai ita za a bari ishara ga cewa shi ne zai zama khalifa tunda yana buƙatar kamar yadda yake kofar tana kofar ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam tana shigowa cikin masallaci sai ce to abubakar shine kadai za a kyale kofar ta shigo cikin masallaci ishara ga cewa shine zai zama to khalifa bayan sa dan shi ma eh, zai buƙaci ya rinka shigowa masallacin daga cikin gidansa kai masa wannan a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan amma da da kofofin sahabbai ta cikin masallacin to iyakar ta har yanzu akwai yana nan alamar duk wanda ya je haji ko umra ya shiga masallacin in ya tsaya ya duba a hankali zai ga wani inda ake rubutu a saman a saman al'amudai kusa da rukun inda al'amudin ya haɗe tare da ginin sama zai ga inda aka rubuta hada haddu hada haddu masjidin nabi to waɗansu daga cikin malamai sun ce masjidi hada ishara ga masallacin da yake na tsawai a wannan zamanin saboda haka idan mutum yana son ya samu wannan falala ta tabi'i ta rubanya sallah sai ya shiga cikin wannan kuma masallaci wannan shi ne ra'ayin waɗansu malamai daga cikin hada imamun nawawi saboda ya ce masjidi haza haza din nan takidi ne na ishara da kanta yana nufin wannan masallacin to sauran malamai kuma suka ce a'a yana nufin wannan masallacin nasa da shi ya gina shi da kuma abin da zai ɗauki hukuncinsa da abin da zai ɗauki hukuncinsa tunda an yi tausiyar masallaci an ƙara girmansa wanda ya fara ƙara girmansa sai umar ya ƙara faɗinsa har aka ruwaito yana cewa da wannan masallacin za a za a za a faɗaɗa shi har ya kai garin sana'a a cikin yaman da dai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam din an ruwaito daga sayyidina umar amma gaskiya a ban ba zan iya tuna inganci dan waɗansu ina jin waɗansu malamai suna tantama akan ingancin wannan riwaya daga sayyidina umar tana buƙatar bincike mu yanzu abin da ya ɗaukanta min yanzu tausi'a ta biyu da aka yi ta sayyidina Usman sayyidina Usman ya ƙara fadin masallacin ta gaban haram ta gaba jihan kibla amma lokacin a a mihrabul annabi sallallahu alaihi wasallam shine mihrabul Abubakar shine mihrabul Umar inda yake tsaye yake sallah wanda har yanzu yana nan mihrabul annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tsohon masallaci a cikin to lokacin sayyidina Usman da aka tashi wasa a gidan sai aka wasa a shi ta gaba aka sai dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam aka shigar da su cikin masallacin dakunan matansa a su daga cikin matan shi dakunan dakin hafsa sun dakin hafsa yana jin an kibla ne a lokacin sai na sai na abdullahi bin umar shine kadai magajinta saboda haka daga wajen sa aka sai daki sai na usman ya tsaya da sa ya kara masallacin ta gefen alƙibla to duk kun ga ba a ruwaito wani daga cikin sahabbai ya ke duk wanda yake san falalar sai dai ya je cikin wancan tsohon masallacin na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba da haka wani da shine abin rinjayarwa a wajen malamai kan cewa masallacin ana nufin duk abin da yake zai dauki hukuncin masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallam wato inda in zaka shiga zaka yi addu'a shiga masallaci cewa ka shiga masallaci kuma kana da ba za ka zauna a wajen ba ai ba sai idan ka tsaya a tsohon masallacin ne za ka ɗauki hukuncin masallacin ba ko yanzu za ka shiga masallaci da katuwar kofar nan da aka yi bayan faɗaɗa shi da aka ba za ka addu'a shiga masallaci ba daga lokacin za ka ce ka je daidai inda wannan tsohon masallacin yake za ka addu'a shiga masallaci to tunda ko za ka yi addu'a shiga masallaci ya zama to masallacin da yake hukun yake sadu da wancan masallaci wanda yake shine na asalin wannan masallacin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina saboda haka komai faɗaɗa wanda aka yi in dai mutum ya yi sallah a nan masallacin ya samu falala saɓani shine idan mutum ya zo masallacin ya cika sai ya shiga cikin sahu wanda sahu ya haɗe da cikin masallacin amma shi ba ba a cikin masallacin shi ba amma yana cikin sahu wanda sahu ya haɗe a cikin masallaci wanda yana wani haka yana tabaruwa yana faruwa da yawa lokacin hajji da lokacin azumi ko to mutum zai samu wannan ladan shi ma sallar bai shiga cikin masallacin ba amma ya shiga cikin sahu sahu kuma ya tafi da masallaci shi ma ya samu sallah dubu ko bai samu sallah dubu ba eh eh to yanzu da ya bi sahu ba baya cikin hukunci wanda ya sallah a cikin sahun wanda ya sallah a cikin masallacin a'a ina maganar sallah ne ba ina maganar ya shiga masallaci ya ya yi tafi masjid ko bai tafi masjid ba ya zo ya yi sallah yanzu wanda ya zo ya yi sallah a cikin sahu da ya haɗe da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam za a ce ya yi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam za a ce ya sallah don hukuncin sahu in ya haɗe tare da masallaci ya zama tokancewa kan hukuncin wanda ya yake cikin masallaci sallar masallaci ne sallar limamin ne kuma al'ibra da sallan liman din sallan limamin al haram yake kuma ga dama annabi sallallahu alaihi wasallam yake man qama ma al-imami hatta yansarif kutibat lahu qiyamul layl wanda ya tsaya ya sallah tare da liman har ya sallama za a rubuta masa ya kwana yana sallah to raka al-ibra da da limamin da ke sallah a bayan to raka wannan yayi sallah a bayan wannan limamin kuma a cikin sau wanda ya sadu da masallaci amma da mutum zai yi sallah da sallar liman amma a cikin gidansa shi wannan kaga ba za a kiyaye sallah a cikin masallaci din ba duk da yayi sallah da sallan ne eh, wannan dai shi ma dai mahallin bahat ne amma dai kamar yanda malamin mu Sheikh Muhammadu Muktar yake rinjayarwa yace duk dai mutumin da yayi sallah a cikin sahu wanda yake ya hade da cikin masallacin da cikin masallacin shi ma ya shiga cikin hadisin wannan ya samu wannan falala to yace khairu min alf salati ya fi sallah ɗari a ya fi sallah dubu wannan sallar abinda ake nufi bil ijma bil ittifaq fi tafdil ne la fi ijza fi tafdil a cikin falala a cikin didi da sallar sallar da yake da sallah dubu amma ba wai fil ijza ba ba idan mutum ya je sallah ɗaya sai shi to shikenan yanzu yayi sallar sallah dubu saboda haka sallah dubu shekara nawa kenan kamar yadda wani malami ya kirga shekara hamsin da biyar eh, da wata shida da kwana ashirin sai ta tubare je kwanta ya kusa ya yi kwanta shekara hamsin da biyar kaga wanda ya irin wannan fahimtar duk wanda ya eh, irin wannan fahimtar an san kanta wannan ba addini ne a gaban sa ba ko ba haka ba tunda ba taba ji wani ya zo wanda inda haka ne ta baya da sai su na sallah kawai sai da suka yi sallah kwana daya in suka yi sallar sati daya ta ma fi sallar shekarun su tunda sallar dubu kamar yadda wannan wanda daga cikin malamai wannan Abubakar ya yi lissafin ta a cikin littafin a cikin tafsirin sa to ai dai take da sallar shekara 55 da wata shida da kwana 20 sallar dubu to saboda haka abin da ake nufi da sallar dubu din nan ta fuskar falala ba ta fuskar al-ijza'i ba ba ta fuskar wadatarwa ba ba za ta wadatar maka in kai sallah a zahar ɗaya ba za ta wadatar maka ga sallah a zahar ɗin da ka rasa ake bin ka bashi ba kai ai yi kana da sallah a zahar dubu ka ce kai ai kai ne ka kake bin bashi to sannan a fi ma siwahu a cikin wani masallacin wannan ya hada dukkan waɗansu masallacin dukkan masallatai yake illal masjid al-haram sai masallaci alharam masallaci mai alfarma alharam wato wanda yake mai alfarma wato wanda yake ya zamanto haramun a aketa a wato falalarsa haramun aketa keta martabarta shine ma'anar alharam shine masallacin makka masallacin ka'aba to shi sai malamai suka yi sabani me ake nufi da cewa sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi sallah dubu a cikin masallaci in banda masallaci ne alfarma to a masallaci ne alfarma ana nufin ta fi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi sallah a masallacin harami amma ba da abin da bai kai dubu ba kenan in a sauran masallaci da ya kai dubu to a masallaci ne alfarma ta fi kenan amma da abin da bai kai dubu ba ko kuwa ana nufin a'a sallah a masallaci ne alfarma ta fi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to bai abin da ya bayyana shi ne in aka in ka a da ba kaidan malamai ne albabu idan lam yajma qurquhu lam yatabayyan fiqhuhu dukkan wani babi idan baka tattara hadisansa da suka zo ga baki ɗaya ba to ba za ka fahimci fiqhun wannan babin ba to da aka in aka tattara sauran hadisai daga ciki akwai hadisin Abu Darda hadisin Abdullahi ibn Zubair duk sun yi nuni a hadisan waɗannan sahabbai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun bayyana a karara yadda tafzilin yake sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi sallah dubu a sauran masallacin sallah a masallacin makka masallaci mai alfarma ta fi sallah dubu ɗari a sauran masallacin saboda haka kaga ta fi sallah ɗari a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah a masallacin baitul maqdis ta fi sallah ɗari biyar a sauran masallatai waɗannan masallatai guda uku su ne sallah ta fi falala a cikinsu a bisa sauran masallatai su ne ake tabi'ifin sallar farilla kuma domin su ne kaɗai masallacen da annabawa suka gina a bayan ƙasa domin kamar yadda annabi a wata riwayar na wannan hadisin ya zo da ziyada fa inna masjid fa inna masjidi akhirul masajid fa akhirul anbiya wa masjidi akhirul masajid domin ni ni ne annabi na ƙarshe ko masallaci na shine masallaci na ƙarshe to yanzu haka ne masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam shine masallaci na ƙarshe ba gina masallaci ba bayan sa na annabawa masallacin da annabawa suka gina masallacin annabawa ahsan saboda haka masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine masallaci da annabawa suka gina da wani annabi ya gina a ƙarshen duniya kuma yanzu wannan kalubale ne akwai masallaci a duniya da wani annabi ne ya gina shi wani yazo ko da da'awa ne yace wani annabi ne ya gina shi bayan masallacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina kaga babu kamar yadda ba a samu wani addini ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tutiyar cewa daga Allah yake hmm, to haka dalika masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine masallaci na karshe to waɗannan masallaci guda uku sune annabawa suka gina kuma sune bai halatta mutum ya ba bakancan cewa zai je wani masallaci domin neman falalar wannan masallacin ba illa gare su su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tashaddu rihal illa ila salasati masajid ba a bugu ba a nikan gari a daura sirri za a yi tafiya ga wani masallaci da yake da falala ake nufin falalarsa illa masallatan nan guda uku masjidi hada wal masjid al haram wa masjid iliya a wata riwaya wal masjid al aqsa wannan masallaci nawa inji annabi sallallahu alaihi wasallam da masallaci na masallaci mai alfarma na makka da kuma masallaci wanda yake na iliya wato shine na baitul maqdis iliya ɗaya daga cikin sunayen baitul maqdis ne sunan garin masallacin wannan gari to kun ga shi kansa sallah a wannan masallacin akwai falala dan haka mutum in mutum ya je in mutum ya samu waɗansu musamman a nan Najeriya sukan samu dama su je Isra'ila kamar masu koyon aikin noma ko masu in masu ma'aikatan tsaro akan je a musu training in musulmi ne in ka je isra'ila ka samu dama ka je masu aksa kai sallah raka a kai sallah raka a samu sallah a can in kai sallah za ka samu tabbidi za a rubanya maka lada na sallar ka sau ɗari biyar to almasjidin haram me ake nufi da almasjidin haram nan malamai sun yi sabani kauli biyu shin ana nufin almasjidul haram abinda ake nufi shine wannan masallacin da ke na ka'aba ko kuwa ana nufin dukkan garin makka tunda a cikin alkur'ani allah maɗaukakin sarki ya ce illal ladina ahadtum inda almasjidil haram fama istaqamu lakum fastaqimu lahum sai waɗanda kuka yi alkawar ceceniya da su a masallaci ne alfarma a ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya sulhun hudaybiya a ka'aba yi eh? a hudaybiya hudaybiya tana haddin haram. saboda haka masjidil haram abinda ake nufi a nan shine harami na makka kuma Allah madaukakin sai sarki ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram daga ina ake isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam eh na'am daga gidansa riwaya uku ne wata riwaya ce daga masallaci daga daga Ka'aba daga masallaci daga cikin Ka'aba daga nan farfajiyar masallacin ya ya ya gida a cikin Ka'aba yana bacci da daddare aka zo aka tashi shi a wata riwayar aka ce daga gidan Ummu Hani yar uwarsa yar babbansa Ummu Hani yar yar sayyidina Ali a wata riwayar aka ce daga ɗakinsa daga gidansa to saboda haka abinda ake nufi da minal masjidil haram ne daga degarin makka a cikin degarin makka a ake to saboda haka waɗansu malamai sai suka ce abinda ake nufi da masjidil haram din nan dukkan garin makka saboda haka duk wani masallaci a garin makka in mutum ya sallah a ciki yana da wannan falala wato kenan a cikin masallatan a cikin masallatan makka idan mutum ya salla a masallacin makka ya fi masa ya salla a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam eh na wannan shine babban illa abin da ce ma wani kenan da muke da muke munakasha da shi akan wannan shi kaji magana magana yan dalila da ce wato kana nufin wannan masallacin naka na kofar gidanka ya fi salla a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam <laughs> sai rasa abin da bai ji zai magana yan dariga ce <laughs> kuma ilzam ne da waɗannan masallatan na garin makka ba annabawa ne suke gina su ba kuma illar da aka yi tabi'isu saboda masallatan annabawa ne da haka masallacin annabi a garin makka shine masjidil haram duk da an ruwaito kauli na farko na cewa dukkan masallatan makka ne daga tabi'ai irin su Abba ibn Abi Rabah dan najin da Tawus ma da Ibn Jurayj daga cikin almajiran Ibn Abbas na makka da almajiran wannan shine kaulin su cewa duk wannan tabbir din a ko ina ne a maka ko ina mutum ya sallah a maka sun karfafa shi ibn hazm mazhabar sa kenan ya karfafa shi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo riwaya wanda yake gaskiya ba zan iya tabbatar da ingancin ta ba amma a cikin muhalla ya kawo wannan riwaya cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hudaybiya za su yi sulhu da da da quraish in lokacin sallah yayi sai ya tako daga hudaybiya ya shigo cikin haddin haram mai sallah suka ce wannan ya nuna cewar wannan falalar ta tabi'ifin sallah a cikin harami shi sa annabi sallah ne wasallam yake ta kowa ya shigo cikin harami to amma sauran malamai sai suka ce a ai ba a ki ba cewa sallah a cikin harami tana da falala kuma shi ita annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwadayi da yake takowa yake shigowa ya sallah a nan kuma ya nuna mana da wannan cewa sallah a cikin harami tana da falala amma al-masjidil haram da tabi'ifi ya zo a kan cewa sallah a cikin dare take da sallah dubu ɗari a nufin wannan masallacin na ka'aba wanda shi ne idan mutum ya shige shi za a ce ya shiga cikin idan mutum zai yi ɗawafi a cikinsu zai yi ɗawafi in haka ne mutum ya je zaga maka mana ya yi ɗawafi ce zaga abin ba a cikin har ba a cikin farfajiyar masallacin bai ce zai je ɗauki mota ya zaga garin makka in ya ce ya yi tsawa kaga wajen malamai bilitifak wannan tsawafin nasu da yi ba bilitifak ba a tsawafi sai a cikin haddin masallacin itikowar masallacin nan ba wani malami da ya fatawa kan cewa za ka yi fita daga cikin wajen masallacin ka rinka tsawafi ka iya yi a sama ka iya yi a ƙasa amma dai a cikin wannan masallacin da yake kewaye da ka'aba saboda haka shi ake nufi kuma wannan shine abin rinjayarwa akwai bahas da na rubuta akan wannan a ah, watakila insha Allah ina ganin ma zan yi kokari a buga shi Ah, da dadewa tun wajen kusan shekara ah, da dadewa ne to ah, wannan su ne abubuwan da suka zo na mubahisin wannan hadisi sai mu ji hadisi na biyu na abubuwa وحدثني عن مالك عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوض وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وحدثني أم مالك يحيى يمن حديثي يا يكرا تامن حديثي دقى مالك عن خبيب ابن عبد الرحمن دقى خبيب آه خبيب ابن عبد الرحمن ابن خبيب ابن يساف الأنصاري أبي الحارث المدني آه، shi ma wannan yana daga cikin malaman madina thiqatun ma tasarat 32 wa 30 wa mi'a. an hafs ibn asim daga hafs ibn asim ibn umar ibn al-khattab al-umari shi ma yana daga cikin as-thiqat an abi huraira aw an abi sa'id daga abu huraira ko daga abu sa'id shakka wannan shakka za ta tasiri akan ingancin hadisin saboda me to duk dai sahabi ko wannan sun sahabi ne shakka a cikin sahabi ba ta tasiri akan akan ingancin hadisi amma inda ɗaya tabi'i ne ɗaya sahabi za ta tasiri ko ba ta tasiri a ingancin hadisin ba za ta tasiri to ballantana ma an ruwaito akwai waɗansu daga cikin wanda suka ruwaito hadisin daga Malik bil Jam'i suka ce an Abi Huraira wa Abi Sa'id da hadisin nasu ne su su biyu wani lokaci mai riwayar ya ruwaito daga Abu Sa'id wani lokaci ya ruwaito daga Abu Huraira saura wanda ya kiyaye sai ya rinka shakka daga Abu Sa'id yake ko daga Abu Huraira wanda kuma suka kiyaye sai su kiyaye cewa ai ya faɗi daga dubiyun ne anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu wa sallamu alaihi ya ce ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin gidana ɗakina baiti ɗakina to wata riwayar ta ce ma baina qabri da tsakanin kabari na, sai aka fassara gidan da ake nufi gidan ɗakin Aisha dan anan kabarin sa yake kuma ya da wani ya daga cikin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kabarin sa a dakin Aisha yake sun ya ce ma baina qabri wa minbari a wata ruwaya ya ce ma baina baiti wa minbari to da ya nuna kan cewa rai kenan kabarin sa a cikin sa yake shi sa kun ga da ya rasu sai sahabbai suka ce ina za ina za a je a binne shi aka ce a kai shi ko ba a kai shi can Uhud inda hada ce wannan suka ce a kai shi cikin bakai tare da sauran sahabbai sai sai na Abubakar yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabawa ana binne su a inda suka mutu ya ka binne shi a daidai inda yake inda gadan sa yake inda gadan yake nan inda gadan yake nan aka kashin sa aka a daidai sai sa aka aka kabarin da aka sanya shi kuma da aka binne shi tana cikin ɗakin Aisha aka tarin da kwana a cikin ɗakin wani yake ta wai amma ta za a yi ta ringa kwana da kabari a cikin tana kwana a cikin kabari yace to kabari ne kamar sauran kabari suna kwance a ɗakin da aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? kuma mijinta ne hmm, kuma annabinta ne ta za a yi wani wani ya sanya mata wani kewa ko wani wahda ko wani abu wani da muke da yake ike ike tambaya ga shi sai na mamaki wato Aisha ba ta jin tsoro <laughs> wata kira yana ganin ɗan shekara goma sha takwas sun kai shekara goma sha takwas don su annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu haka zalika aka zo aka binne sayyidina abubakar a cikin daji ya ci gaba da kwana da aka binne sayyidina umar a cikin ɗakin sai ta ce to da dai da mijina ne da mahaifina amma da aka zo aka binne sayyidina umar sai ba ta iya cire yafinta a cikin ɗaki duk da kina cikin kabari sai take ganin saboda mubalaga wajen sutura ba ta cire ba ta iya cire mayafinta sai tunda yanzu akwai wanda yake muharramunta wanda ba muharramunta ba ne a gani ina mata ina ina ina ina matan mu da irin wannan tarbiyya to saboda haka ma baina baiti abinda ake nufi da albaiti din dakin Aisha ummul mu'minin saboda riwaya da take ma baina qabri wa minbari da minbari na al-minbar minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake hawa yake kudu ba akai wanda da annabi sallallahu alaihi wasallam akan kututturan dabino yake yin yake zama yake yin kutuba sai da aka samu wani katako sai aka samu wani bawa na wata mace daga cikin ansar najjar kafinta ne ce a sassaka masa mimbari a sassaka masa mimbari hawa uku matakala uku aka ɗauke fitiran dabino shine sahabbai suka ji shi yana kuka kamar yadda yaro yake kuka yana ajiyar zuci saboda wani saboda zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kansa yana bayanin ayoyin Allah yanzu yau ya je sahabbai sun ji wani ya daga cikin mu'jizan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka rubuta su duk wato. kuka ya rinka yi kamar jariri yana yana ajiyar zuci yana ajiyar zuci annabi sallallahu alaihi wasallam ya je dora hannunsa a kansa har ya shiru ya daina kamar yadda zaka rarrashi yaro ake yana saboda ka sun san rayuwar nan mm, abinda muka sani na ilimi dan kankani abinda muka sani na ilimi dan kankani abinda ba mu sani ba shi ya fi yawa yanzu wani science ne zai nuna maka wani laboratory ne zai zai nuna maka organs ɗin kuka a cikin rituran da biyu da za ka gani amma kuma gashi ya faru gashi ya faru to girman kai shine yake cutar mutum sai rinka ganin kanta ya tike wajen ilimi saboda ka da abin da ilimin sa bai kai ba sai ya kore shi to ne shine ainihin girman kai ainihin girman kai amma babban mabudin ilimi shine ka san wa fawqa kulli bi ilmin alim sama da kowane ma'abucin ilimi akwai wanda yake sani in ka san wannan to ka samu mabudin ilimi sai ka sami ilimi amma inda da kake tsammanin kan cewa kai duk abin da baka sani ba ka kore shi to ka zamanto tawmal hakim sun san tawmal hakim ai ko jakin hakim jakin hakim wanda yake wanda yake wanda yake cewa wai da shi da shi da da shi da ogan nasa waye fi waye ko ni waye ko ni kan gado jaki ne yake yake yake rigima da ogansa yana cewa da shi da ogan nasa a ko wani kan gado yake aiki ya tabbatar wato ya fi kan gado ya fi ogansa kan gado saboda shi ya san bai sani ba ya sani kuma ya san bai sani ba shi ko ogansa ya sani kuma bai sani ba kuma ya dauka ya sani saboda ka gara shi gara shi ya fi kan gado tunda shi ya san bai sani ba <laughs> za a sa shi a turba ya yadda shi ko wanda yake yana tsammanin ya sani bayan ko bai sani ba amma ka sa shi a turba ba zai ji ba yace a ah, ina son ya a ah, wannan ba hanya bace gobe san ba hanya bace kai da shi kai kai da shi a ba hanya bace ya san ba hanya bace na ko bai sani ba to shine abinda ilimin arna yake kawo wa kenan ilimi wanda yake babu Allah a wannan shine babban babban wato illar da ke cikin ilimin da aka cire Allah a ciki wannan girman kan amma kuma gashi kwanan nan kwayan nan naga akwai wata mujalla ta me suke ce mata ne big big think big think wato tunani mai girma wai tunani mai girma shine wanda suka yadda babu wanda suke majalla ce ta wanda suka yadda babu Allah wanda ba su yadda da Allah ba majalla ce duk mako suna turo mu to a ciki sai suka kawo wani bincike da aka yi wani yake cewa wani a likitan kwakwalwa ne neuro neuro ba neurologist ba ko neurosurgeon ko neuroscientist haka dai suka kira shi ba neurosurgeon ba neurosurgeon ainihin tiyatar ya ce shi fa yana bincike shi yana ganin kwakwalwar dan adam yadda aka halicce ta don ta yadda da Allah ne don ta yi bautar Allah ne shi wannan shi ne hypothesis ɗinsa shi ne ka'idar da yake so ya tabbatar ta hanyar bincikensa da yake cewa kwakwalwar ɗan adam hmm, abin da ya abin da ya abin da ya unwanin maganar shine our brain is the human brain is wired to know God wato an sassaƙa ta an yi mata wayarin domin ta san Allah amma ko sai ka ji amma kuma wanda ba su da Allah bane suke faɗan wannan dan su kawo sai musu to ai kun gani a san yadda za a yi fatali da wannan research saboda girman kai to a shahidi wannan izraji ne mai tsawo daga kan kisan hanilul jabal kukan da jiro da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mutuwa a kansa to wannan mimbari na annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake wannan mimbarin da ɗakin Aisha inda kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rawdatun min riyadil janna dausayi ne daga cikin dausayin aljanna kun san dausayi kun san dausayi eh na'am kamar waje wanda yake mai ni'ima mai ciyawa wanda yake ba ta ke kashewa ciyawa kamar fa yawa kamar irin fadama to kusa annabi sallallahu a saboda mutane da yake makiyaya yayin da mutum zai ga wani waje wanda yake dausayi ne ba inda zai so a ce ya je ya je ya ciwon dabbobin irin nan wajen kuma yana gani ya samu abin da yake to wato kenan duk mai neman wani abu abin da zai kai shi zuwa ga aljanna to ya same shi a nan wajen a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marartum ko da yake wannan hadisin ma ina jin akwai magana a cikin idza marartum bi riyadul jannati farka'u eh za'ifi ne akwai in ko muke da dokan aljanna ku ne kun bi kiwo suka ce menene kiwon yace su ce subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a shahi wannan hadisin bai inganta ba amma ibn daga cikin malamai ibn daqiq al-id yana cewa fa'idan fifita waje wani makani a bayan ƙasa mu gare mu mu mukallafo fa'idar a kanmu shi ne mai ibada a wajen mu yi ibada a wajen shine fa'idar cewa wannan bugire yana da falala shi ne sa a wajenmu, mu yi ibada a wajen shi yasa din kuwa ake son yawan sallah a nan wajen Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin takan ce a ɗan. kawar da mutane za ta shigo ta sallah sai ta shigo cikin rauba ta tsaya a bayan istiwana a bayan al'amudi da ake ce masa istiwana ta Aisha al'amudin na na Aisha yana nan a cikin a cikin rauba din yana nan shine yake akwai al'amudi wanda yake directly bayan mihrabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake hagu da shi shine istiwana ta Aisha tace aka tambaye ta tace saboda ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan karda don yin sallah a nan wajen bayan wannan al'amuri su kan ce a clearin masallaci ta zo ta yi sallah a wajen to duk wannan yana nuna mana falalar wannan kuma inda ba dan saboda kwadaitar da mu ga wannan falala shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan hadisi dan mu san dan mu san muhimmancin wannan bigiran rawdatu min riyadil janna wa min ah, ah, eh bari in wannan barin dan karanta mana abubuwan da waɗansu daga cikin malamai suka ce akan wannan waɗansu suka ce ai anna tilkal buqa tunqalu tunqalu tunqalu ilaiha yawm al za a dauke ta ne baki dai a kai ta aljanna wannan wajen fatakunu raubatan min riyadil janna sai ta zama to rauba ce daga cikin dausayen aljanna aw anna almulazim lit-ta'ati fiha tusilhu lil janna ne lizimtar ayyukan da'a a nan wajen ai wannan zai shigar da shi zai kai shi aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta tahta dhilali suyu aljanna tana karkashin inuwan wato inuwoyin kan saka ne, inuwoyin wato takubba to waɗansu suka ce to ayin haka ne ai wannan ba ga roba bane kowa ma ya lizinci da ai zai kai shi aljanna ko a roba ko ba a roba tsora ka me falalar robatul me falalar roba kenan ورد بأنه سبب قوي يوصل إليها على وجه الأكم من بقية الأسباب أكتا أنا نفهم wato wannan sababi ne da zai kai mutum ga aljanna ta hanya wata ke mafi cika auya sababin sababun li ko kuma wannan sababi ne da zai kai mutum ga wata ga wani dausayi wato keɓantacce a cikin aljanna din wa minbari ala haudi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ko na yana kan tafsira أي ينقل المنبر الذي قال عليه الصلاة هذه المقالة يوم القيامة فينصب على حوضه ثم تفسير قوائمه رواتب في الجنة كما في حديث رواه الطبراني وفي رواية للنساء بدل قوله على حوض ومنبري على سرعة من سرع الجنة والأصح أن المراد منبره الذي كان يخطب عليه في الدنيا yace mimbari na kuma yana kan tafkina to sai aka ce ma'anarsa mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam za a ɗauke shi ga baki ɗaya a kai shi a bakin tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama inda musan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye akan mimbarin sa ne a daidai tafkin sa yana shayar da yan al'umma wanda duk suka wanda duk ba su kauce daga sunna ba wanda kuma suka zamanto sun baddala sun bar sunna sun zamanto yan bid'a sai a sai a kore su ba za su kai daga cikin tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to yana yana kan mimbarinsa akan tafsi to wannan ya daga cikin abin da yake nuna falala da matsayin mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a Madina a da saboda ganin falalar mimbari din a zama har zamanin Imam Malik idan mutum zai yi rantsuwa sai a kawo shi daidai mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam anan ake yin rantsuwa anan zai zo ya rantsuwa kamar da ne anan masallaci ai anan garin idan za a yi rantsuwa sai a ɗauko mutum tun daga layi ko san layi san layi ba ko eh layi tun daga layi ba san layi ba eh yawa a nan kofar kudu ko nan inda kotu yake wajen ya bayar yawa wajen haka ya nan da ake ce ma layi a nan kotun alkali yake daga nan za a ɗauko shi a taho da shi a ƙasa da ƙur'ani a cikin gafaka da mutum alƙali yana tafiya an yi shiru an yi tsaye ana tafiya sai a je a sanya shi alwala sana a shigar da alƙur'ani cikin masallaci na cikin gari daidai mimbari sannan a ce masa ya zo ya tsora hannunsa ya rantsuwa sai a ce alakkana masa a ce ka ce billahi allazi la ilaha illa inda za a faɗi la ilaha illa wanda zai bid'i a tsorata shi a tsorata shi kuma in mutum ya rantsuwar ƙarya din sai ga wato kafin a fito daga masallacin ta kama daga wanda za ka ga an makure ya mutu sai wanda za ka ji an ce wata gobara a lokacin nan wata gobara ta tashi a gidansa kuma kamancin wani wannan sa daga cikin ayoyi wanda yanzu Allah ya ɓoye su yanzu ga sunan mutane sa a bakin kotu ina ina ne ina ga yan shaidar zur yan rantsuwa a da su jirgin rantsi da kariya kuma Allah ya kyale istidraji والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم min haythu la يعلمون Allah yana istidraji ba wai sunna su ce canza ba istidraji to a zamanin su Imam Malik yace har a zamanin su anan ake yin rantsuwa saboda girmama minbari haka nan wa haddathani an Malik ah, Yahya ya rawaito ya karanta mu hadisi daga Malik an Abdullahi ibn Abi Bakr daga abdullahi ibn abi bakr ibn amr ibn hazm kenan ibn muhammad ibn amr ibn hazm ɗaya daga cikin fuqaha'ul madina alqali an abbad ibn tamim daga abbad ibn tamim ibn zayd ibn asim al-ansari عن عبد الله بن زيد المازني دقى عبد الله بن زيد المازني صاحب الوضوء كنا سوسا عبد الله بن زيد بيوني أتشين صاحب أخوي المازني يقول لي حديث الولاء akwai ibnu abdirab akwai ibnu wanda ya ruwaito hadisin al-adhan kiran sallah wanda ya ga hadisin kiran sallah to wannan sahibul wudu'i anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baina baiti wa minbari rawbatun min riyadil janna tsakanin gidana da minbarina rawba ce daga cikin riyadul ina da ƙara nanata mana muhimmancin wannan abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sau da za ka ga mutane sun je madina ba su da shiga in sun je masallacin ba ruwan su da kokarin samun wannan rauba din alhali kuwa tun da annabi sallallahu alaihi wasallam har ya keɓance da ambaton ta nuna wuri ne da ya kamata mutum ya faɗi ya yi kokarin bakin kokarin sa ba tare da ya shiga cikin haƙƙin mutane ba ba da kokawa ba ba da tura-tura ba eh, ka ka yi sammako domin ka je wajen ka samu wannan tun daga ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mutane sun san falalar da ke cikin tsawon farko da sun yi istiham shi yasa za a ga wasu abai shi yasa za a ga ake yin zuwa sallah da wuri dan a samu tsawon farko to dan ka samu rauda ya cancanta ka je da wuri dan ka samu ka shiga ka yi tunda abinda har annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta zai gaya ma al'umma wannan falala wadda take Allah madaukakin sarki ya bashi ya sanya ta a cikin masallacinsa wannan ya ɗaya daga cikin dalilan da waɗansu malamai suka kafa akan far fifita madina akan maka wanda ke mazhaban malik ne kuma kamar maganar sai na umar ta karkata ga wannan cewa madina ta fi makka abinda jamhurin malamai kuma suke aka san wannan shine makka ta fi madina saboda dalilai da dama saboda makka akwai ka'aba su kuma suka ce to in akwai ka'aba a makka a madina kuma akwai jikin annabi sallallahu alaihi wasallam to babu ne nasi akan wannan amma dangane da al-mukallafun in ka koma sai ga ai maka tafi inda sallah a cikin masallacin masallacin harami ya sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suka ce babu wani abu da mutanen makka suke samu ba sai Allah ya ba mutanen madina idan mutanen makka suna samun umra to su ma mutanen makka mutanen madina su ma suna samu wanda ya alwala daga gidansa ya tafi masallacin kuba za ba shi ladan umra cikakkiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zauna a masallaci har rana ta fito za a ba shi ladan hajji da umra ta mace ta yarda mutanen makka kuma za su iya samu wannan to amma ba su da masallacin kuba a shahid dai wannan saboda hadisin tab'if kusan shine abinda malamai suke suke ya zamanto shine suke kafa hujjar shi na bayyana falalan makka akan madina wanda ya ɗaya daga cikin masail da wadansu ba sa son su dinga shiga cikinta da magana to ah, ina ganin sai mu tsaya a nan wajen insha Allah ah, eh sai mu tsaya a wajen sai mako mai zuwa kuma insha Allah in Allah ya kai mu Allah ya za mu dawo da karatun mu daga nan da ya zuwa azumi mu ga abin da za mu samu insha Allah subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am قال في za a iya ƙarawa ta ƙasa kamar yadda aka fara ta ta sama wata wata ta da ba da da ke duk malam aisha radiyallahu anha daga baya ta bar ɗakin ta ta bar ɗakin ta ɗakin ta ne ta bar ɗakin ta ta ne inda ta ce takan nemi a dakatar da mutane don ko sallah a dangane da tambayar farko yin tawafi a karkashin daki a a da zai yi ba a wani can kasa domin ba kewaye ka'abar ake ba ginin ka'abar yana sama ta kuma kana sama sabanin in kana sama ginin ka'abar dai yana nan abin da yake shaka da shi zuwa sama a yana ɗaukar hukuncinsa amma a ƙasa a ƙasa abin nan malamai ba su fatawan a yi tsawafi a nan ba sai dai a hawa na sama abinda ya fi zai zama sama da ɗakin za a iya kara tsawon ɗakin inda yanzu yadda tsawon ka'aba ɗin yake ya fi tsawonsa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya kara tsawonsa saboda ka kiyasan akan wannan ake yin tsawafi ta kewayensa daga sama amma a ƙasa tunda ya zamanto tunda akwai qawaid ibrahim asasin foundation da annabi ibrahim ya dora kaba in aka yi ƙasa an kawo shi an bashi amma abinda aka gina zuwa sama da shi ne amma aka ce za a yi can ƙasa an bar asasin da annabi ibrahim ya gina kuma shi Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan qawaid wa yadhuru ibrahim alqawaid min albayt a dangane da Aisha radiyallahu anha tana cewa a nuna tana cewa a bata waje ta shigo cikin wannan bayan al'amudi ne ta ba wajen ta shigo rauda ɗakin ta fa baya cikin rauda ɗakin ta shine haddin rauda ma bai na baiti wa mimbari. ɗakin ba a cikin rauda yake ba dan ba a cikin masallacin yake ita ko rauda a cikin masallacin take saboda ka haddin rauda ɗin daga ɗakin ta to daga ɗakin ta ba a cikin rauda yake kuma aisha ba a ruwaito dukkan cewa ta bar ɗakin ta ba a ta bar wannan ɗakin nata har bayan mutuwa ta tun ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rushe su gaba ki ɗaya ba an shigar da su cikin masallaci sai a zamanin Umar ibn Abdul Aziz lokacin da yake gwamna lokacin tabi'ai lokacin ba ta hanbai ba rantsuwa alkur'ani ana rantsuwa da shi mana alkur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah alkur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah yasin wal qur'anil hakim Allah ya rantse da alkur'ani duk da yake ba a kafa hujja da rantsuwar Allah akan ya halaka ya rantsa tunda ba ka ce za ka rantsuwa da wata ba saboda Allah da rana ba tunda Allah ya ce wa shamsi wa duhaha Allah na iya rantsuwa da abin da ya so daga cikin halittarsa amma mu ba ma rantsuwa da wani abu ba a bai halatta da rantsuwa da wani abu in ba da Allah ba da sunayensa ko da sifofinsa to alqur'ani fa lahi sifar Allah ne da san Allah idan ka zaka iya rantsuwa ana rantsuwa da alqur'ani da ake zuwa da ake ake rike alqur'ani din ake yin rantsuwan yana daga cikin abin da ijtihadin da malamai da alƙalai suka yi na wato jefa a sanya kwarjini na sha'anin rantsuwa wajen wato tabbatar da haƙƙi tunda ɗaya daga cikin hanyoyi da ake tabbatar da haƙƙi a cikin musulunci ta hanyar rantsuwa ne ta hanyar rantsuwa rantsuwa ta daga cikin hanyoyi da za a yi magani da ake magani da yawa daga cikin rigingimu da saboda haka kuma domin ya zama to kan cewar ta inganta a wajen tabbatar da haƙƙi sai an yi ta a inda yake zai zama to kan cewar ta bada a wato ta ba da tasiri a wajen su makarantar a wajen wanda suke karya ne shi sa wani da ya zo sun yi rigima a kan fili da shi da wani daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa ya kawo shaida yake ba shi da shaida yake to sai dai sai dai ba ka da wani abu sai da rantsuwarsa in ya rantsa cewa ka fasa shi kenan ya hakura yace ya rasulullah huwa fajir fajiri ne baya jin tsoron Allah rantsuwa zai a kan karya sai ce laisa laka illa za abin da kawai suke da shi kenan sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace man halafa a man halafa bi yaminin fajir li yaqtati biha haqqa imri'in muslimin laqiya yawm al-laqiya Allah yawm al-qiyamah wa wanda ya rantse rantsuwa ta ƙarya domin ya kwace dukiyar wani musulmi to zai haɗa Allah ya eh, zai haɗa Allah yana fushi da shi yana alkiyama to a annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan mu'azzin dan ya da sha'anin rantsuwa da shi wannan wanda aka ce ai fati ne to amma ita ce hanya kawai da za a iya warware haƙi in ba haka ba musulunci babu irin yadda za ka ga ana irin abin ƙara ɗin da an yi shekara da shekaru har masu haƙƙi ma su mutu jikokin ƴaƴan su zo jikokin su zo a cewa yana ta ƙara an kasa warwarewa wata ƙara ce za su da wannan kun bada su zuciya Wani ya daga cikin wato masa'il da suke masu rikitarwa kwarai da gaske amma a takaice shi idan umarni ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka duba wanda ake tafsirin sa da wanda ba a tafsiri hani da ake yin sallah bayan sallar asr da bayan sallar ba an yi tafsirin sa an yi tafsirin sa da sallar ramuwa mutum zai iya yin ramuwa bayan sallar azhar an yi tafifinsa da sallar tawafi mutum zai iya yin sallar raka'a ta tawafi bayan sallar la'asar an yi tafifinsa da ramuwar sallar nafila da mutum bai yi ba kamar yadda aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam yana rama nafilar sallah a zahar bayan sallar la'asar saboda kan da tafifi ya shige wannan ya rage karfin umumin sa da haka wancan hadisin da yake idan mutum ya shigo cikin masallaci ya kada ya zauna sai ya yi sallah raka'a biyu shi wannan umumi ne wanda ba a samu isin sa ba illa a sura guda ɗaya shine suran tahiyatul masjid a shine suran a shi ba a yi isin sa ba hatta a lokacin khutbar liman an yi tafsirin sa ne kawai ga liman idan liman ya shigo masallaci zai yi kudu ba ba ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci na tafiya masjid ba da sauran limamai liman ya zo kawai ga hau mimbari ne to to la'alla shi kuma wannan saboda ana ba mu hudu ba ku kuma hukuncin sallah ne shi yasa ba a ce masa yayi tahiyatul masjid kafin ya hau kan minbari ba amma in banda wannan sura ba inda aka takhsisin wannan hadisin da aka ce za ka iya shiga masallaci ka zauna ba kai tahiyatul masjid ba saboda haka wancan umumin ya fi karfi kuma ya nuna cewa hadisin hani na ai nafila yana nufin kan cewa nafila da ba su da sababi ba su da dalili amma an da dalili za a iya yin ta to tahiyatul masjid kuwa tana da dalili dan haka duk wata sallah wadda take da dalili za ka iya yin ta a lokacin hajji kamar sallar tawafi in ka yi tawafi bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar za ka iya yin raka azi da nassin hadisin abdullahi ibn abbas cewa ya bani abdul arab la tamna'u ahadan sahaba bi hadha al-bayt an yusalli fi ayi sa'atin sha'a fi ayi sa'atin sha'a billailin aw nahar ya ku banu abd manaf kada ku hana wani da ya dawafi ga wannan daki ya sallah raka'a biyu a kowace sa'a ce so ta dare ko ta rana haka zalika kamar mutum zai istihara al'amari ya zo maka da kake bukatar kai istihara to za ka ce to ai yanzu bayan la'asar ba a nata ba bari in jira kina ta faɗi sannan sai ne nafila wataƙila a lokacin nan an riga abin ya riga ya wuce eh, abin ya riga ya wuce an zo an ce maka ne ga wata harka za ka shigo a yi da kai koko ba za ka shigo ba amma yanzu ake son jawabi kai kuma kana so ka samu albarka ta istihara in ka ce za ka jira sai bayan magana ta a shi kenan gaskiya ba lokaci ba ya jira ba to sai ka tashi kai nafila don wannan sallah ce wacce ke da dalili sai kai raka'a biyu kai istihara ko kai alwala ai ka shiga ban aiki bayan sallar la'asar kai alwala akwai nafila da take bin da take da ake ce mata salatu tuhur sallar bayan sarki wanda aka rito daga bilal inda ya shiga ban aiki sai ya yi ya fito sai ya yi alwala ya raka a to wannan kowace sa'a ce ba kai yake da wata sa'a ba ita ma sallah ce wacce tana da sabu na ka da ina tawakkufi ina rinja da ina tawakkufi akan wannan matsalar amma gaskiya duba ga dalilai na shari'a ya nuna kan cewar mutum ya nafila din shine aula mutum ya nafila a lokacin nahayi shine aula ya fi kusa da dalilai wanda yake kuma shine masabar shafi'i da masabar imam ahmad ibn hanbal kuma shine abin da malaman hadisi suka rinjaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اصرف عنا الأرض اللهم اصرف عنا العذاب والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك في نفور من أرادنا بشر وسوء ونعوذ بك من شرورهم اللهم كاد اللهم إنا اللهم انصرنا على من من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم إنا نسألك في نفورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وأمن رواتنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين